jama’a sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jama'a barkan da sake saduwa a wannan babban masallaci mai albarka cibiyar sunna masallacin babban malaminmu da ke anguwar hausari tsakiyar birnin maiduguri a layin kasuwa na monday market a jihar borno ta najeriya a yau muna yammacin asabar sha uku ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta da da arba'in daidai wanda ya zo daidai da yammacin sha takwas ga watan biyar miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta tara muna cikin sura mai albarka sura ta biyu a cikin alkur'ani suratul baqara da yaddar Allah a yau za mu tashi akan aya ta 25 insha Allah Allah kai mana muwafaƙa da abin da za mu karanta in kuntum in kuntum fi rabi wa bashir lazina wa bashir lazina amanu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وبنجي ما يجري مارد أو كايتي وبشر الذين آمنوا كباوا مؤمني وأن تسكي إيماني البشر يا رسول الله ma'ana ka baiwa mummunai labari wa amilu salihati waɗanda suka aikata kyawawan ayyuka su ne farallai da na falfali mummunai muminai akhabir ma'ana a akhbirhum kenan ka ba su labari anna lahum jannatin cewa aljannatai sun tabbata a gare su ta ta hati hal anhar wanda ma take gudana a ƙarƙashin waɗannan aljannatan aljannatai shine aljanna na zama da kuma mazauni gidaddaji masu ƙaye wanda ƙorama iri-iri suke gudana a cikin wannan aljannatan Allahumma ja'alna min ahlil jannati ubangiji sai ya ce kullama ruziqu ha min thamaratin ko da yaushe aka ma'ana aka azurta su da wani dan bishiya rizikan na daga abinci na gidan aljanna kullama ruziku min samaratin minha ko da yaushe aka azurta su daga wani ɗan bishiya na kayan marmari na gidan aljanna rizikan na daga arziki da suke gani ƙalu sai su ce ma'ana na abinci shine rizikan anan na abinci da suke gani ƙalu sai su ce hadhal ladzi ruziqna min qabl wannan irin abincin da aka azurta mu da shine tun can gaba a duniya an gane ko sai ubangiji sai ce irin wannan abincin wa utubihi mutashabiha za a zo musu da shi kala kala daban-daban wannan kayan marmarin a zo da wannan a wuce a zo da wancan a wuce bayan wannan ubangiji sai ce walahum fiha azwajun yan aljanna suna da mataye mudahharatun tsarkaka daga barin kazanta daga barin majina ta sono gumi da buza shine kaki in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kun duba hadisin Abi Sa'id ya ce matan aljanna mutahharatun ne min alhaidi wal ga'idi wal nukha'ati wal buzaqi matan aljanna ba sa irin wa'annan abubuwan gabaki daya Allah ya tsarkake su a duniya ne ake wannan ma'ana daga al'ada da ga'idi da majina da kuma kaki duk irin wa'annan su gumi kaji wani gumi mai wari duk matan aljanna babu wannan su mutahharatun ne tsarkaka ne sannan wa hum fiha khalidun su ɗan aljanna suna masu dawwama a cikin wannan gida in sun shiga wa mahun min ha bi mukhraji in sun shiga gidan aljanna babu fita ashe kenan ‘yan aljanna Allah zai ba su mataye iri-iri mataye gwargwadon aikinka gwargwadon ibadarka gurgurdan tsoron Allahnka gurgurdan girman gidanka wani yana da hurul aini guda arba'in wani yana da guda saba'in wani yana da ɗari uku wani yana da ba'iyaka hurul aini ne ga sunan kala-kala kowace da kwalliya iri-iri kuma kowace tana burge mai gidanta da abubuwa iri-iri kuma kowace akwai gadaje daban-daban adadin adadi na gadajen gidan aljanna ɗan aljanna ma bai san adadin gadajen gidansa ba sannan kowane gado Allah ce wani mariku masufufatun wa zarabiyu mabatsusatun sai Allah ce duk waɗannan ganan fililluka a jejjere ga kuma dardumai an shimfiɗa a gidajen kilisai duk wannan dun Allah ya yi wa ɗan aljanna gata ne saboda aikin da ya yi a nan gidan duniya bayan 'yan aljanna sun shiga gidan aljanna Allah zai musu godiya ya ce inna haza kana lakum jaza'an wa kana sa'ayukum mashkura ya ku 'yan aljanna duk abin da kuka gana ba ku innan wannan duk sakamako ne a gare ku aikin da kuka mun a gidan duniya na gode kun bi ni ne kadai kun mun bauta ni kadai kun yi aiki abin da nace shi kuka yi buku ƙara ba kuma buku rage ba to ni ma a yau ku je ga gidan aljanna nan na ba ku na gode inji Allah wannan godiyar har ta fi aljanna daɗi inji malamai Allah mu ji Allah min ahlul jannati sai Allah sai ya ce الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين wannan aya ta sauka ne lokacin da Allahu subhanahu wa ta'ala yake ba da misali da wasu ƙananan ƙwari daga cikin halittarsa kamar su ƙuda kamar su gizo-gizo kamar su sauro da sauransu sai suke cewa mai Allah yake nufi ne da irin wannan misali yake misilta walaƙantattun abubuwa kuma yake babu misali da su sai ubangiji sai ya ce inna Allah ma'ana lallai Allah ko inna Allah shi Allah la Ba baya jin kunya ya ku jama'a an yadriba mathalan ya gwada wani misali an gane ku an yadriba mathalan Allah ya gwada wani misali ma misalin nan koyaye yake ba'udatan sauro ne misalin fama ha, ko abin da yake birbishin sauro Allah zai iya gwada misali da duk abin da ya ga dama ko sauro ko raƙumi ko wani abu da sauransu sai ubangiji sai ya ce fa ammal ladina amanu amma waɗanda suka yi imani da Allah fa ya'lamuna su sun riga sun san annahu alhaqqu wannan misalin gaskiya ne min rabbihim daga wajen ubangijinsu wa ammal ladina kafaru amma amma waɗanda suka kafircewa Allah a nan gidan duniya fa za zaka ji suna cewa ma za arada Allah me Allah yake nufi ne haka bi hadha masala da wannan misali haka da yake kawowa yudillu bihi kaseeran sai Allah ya ce da yawa daga cikin mutane suna bata da wannan misali da nake gwadawa wa yahdi bihi kasira. da yawa kuma daga cikin mutane suna shiryuwa da wannan misali da nake gwadawa inji ubangiji misali da Allah yake kawowa Allah sai ya bada misalai iri-iri a cikin alkur'ani wajen misalai kusan goma sha ɗaya na doraba doraba na matsalu matsalu kuma wajen talatin da wani abu daga cikin doraba sai Allah sai ya bada misali da abin da ake bautawa Allah sai ce ya ayyuhan nasu buriban matsalun fastami'ula ya ku mutanen duniya ga wani misali Allah zai guda ku saurara ku ji misalin da Allah zai yi innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala wujtama'u lahu wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min sai Allah ce dha'ufa at-talib wal matlub ma qadara Allah qadari inna Allah laqawiyyun aziz Allah sai ce ya ku mutanen duniya ga wani misali Allah zai goda ku saurari misalin Allah ku sai Allah ya ce lalle waɗanda kuke bautawa ba Allah in nan ba har abada ba za su iya halittar ƙuda guda ɗaya ba ƙuda ɗaya tak an san ƙuda ne ɗan ƙarami ƙuda su halarci ƙuda ƙwaya ɗaya ba za su iya ba sai Allah ya ce ma'ana kamar ka ce Allah ya Allah ɗaya kake nufi ne ta ce a ko da su duka wala wujita ma'ula ko da su duka sun taru wannan ya fi kafikin ƙudan wannan ya kan ƙudan wannan ya hancin ƙudan wannan saboda girman rawanin wannan wannan saboda girman sandansa wannan saboda girman abin da yake ja wannan saboda girman shekarunsa ina fata an fahimta to da haka ne ma su haɗu su guda guda ɗaya tunda su suke bada umarni sai Allah ya ce lan ya khalaqu dubaban lan ya khuluqu dubaban wala wujta maula ba za su iya halittar kuda guda ɗaya ba ko da sun taru su duka sai Allah ya kai ma ma wannan ba ai wa in yaslubuhum dubabu shay'an ai yau inda kudan zai zuba musu wani abu wani abu ma'ana ya sauka a kansu ya ɗauki wani abu bayan ya je ya sauke abin da ya sauke kuma ya ɗauki wani abu a kansu Allah ce la yastanqidhuhu min ba su da ikon su bi kudan su je su kwace wannan abu ko suna da iko suna cin wani abu mai siga haka guda sai ya sauka sai ya ɗauki ƙwayar siga guda ɗaya sai ta ji za su iya bin su su kwato wannan sigar sai Allah ce in ku haka ne to da'ufa talibu wal matsaluhu ai mai ma'ana mai bauta da wanda ake bauta waɗannan duk sun raunana inji Allah ma qadarullah haqqa qadari mutane ba su girmama Allah irin yadda ya cancanta a girmama shi ba mutane da sun san girman Allah da ba su hada wani da Allah wajen bauta ba ina fata an fahimta ya Allah ce inna Allah laqawiyyun aziz an gane ko misali na biyu da Allah ya kawo sai ce masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya'a ka buti ta كمثل wa اتخذت بيتا وإن buyuti la'baitu ka buti laukanu ya alamu. ta Allah ce misalin waɗanda suke ruɓan wani Allah da soyayya ba Allah ba kamar misalin gizo-gizo ne wanda ya riki ɗaki a cikin ɗakin mutane gizo-gizo da ya je sai ya yi gida a cikin ɗakin mutane an gane ku yanzu wannan gizo-gizo in ka zo za ka share shi akwai wani wahala shi ne ita baita sai Allah ce wa inna awhanal buyuti lalle kaga walakantaccen gida gida mara karfi walakantacce mai rauni ai babu kamar labaitul ankabut babu kamar gidan gizo gizo ai amma law kanu ya'lamun da a mutane sun san haka in yanzu kai da kake bautawa wani shi wanda kake bautawa da kai da shi duk bayin Allah ne da kai da shi duk bayin Allah ne ran da aka karbe shi ya koma wajen Allah yanzu wa zai baka lada in da can yana baka lada to dama can ba shi yake baka ladan ba dama can shi da kansa ma bai san inda ladan yake ba ina fata dai an fahimta Allah yana kawo wannan misali ne dan mu gane cewa Allah shi kadai ne abin bauta ba wani wanda za a hada shi da shi wajen bauta sai Allah sai ƙara cewa alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama sai Allah ce tu'ti ukulaha kullu hinin bi idni rabbiha an gane ko ma'ana wannan kalmar shahada kenan gindin bishiyar yana ƙasa farko hareshin yana sama kowa yana amfana da wannan 'ya'yan bishiyar kowa yana faɗin kalmar shahada kowa yana faɗin wannan kalmar shahada kuma yana aiki da ita shine tu'ti ukulaha kullu hinin bi idni rabbiha sai Allah sace wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas duka wannan misalin Allah yana gwada shi ne ga mutane dan mutane su gane girman ubangiji la'allahum yatadhakkarun domin su mutane in su wa'azantu sai Allah sai ce wa masalu kalimatin khabithatin ga kuma wata misali ta kalma mummuna kalma mara asali sai ya ce ka shajaratin kabithatin kamar wata eh, ma'ana kamar wani tsoro ne mai ɗaci ko mummuna an gane ku ka shajaratin kabithatin kamar wani ɗan tsoro ne ko bishiya mummuna in ji ubangiji nujitu sat min fawqil ardi wanda yake kan ƙasa idan aka ture shi aka tuje shi akan ƙasa ai shi wannan tsuron mara hamin qararin ba shi da matabbaci ai ko yana da matabbaci yanzu abin da ake bautawa ba Allah ba idan aka tuje shi menene tuje shi idan aka zo qur'ani babu hujja hadisi babu hujja yanzu wannan abin yana da qararin yana da matabbaci ne mala hamin qararin ba shi da wani matabbaci sai Allah sai ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit Allah shine yake tabbatar da kalma ta gaskiya a cikin zukatan masu imani ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta fil hayati dunya wa fil akhirah a cikin rayuwar duniya da kuma rayuwa ta lahira gabaki daya wa yudillu Allahu adh-dhalimin Allah yana batar da azzalimai a duk inda suke wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana aikata duk abin da ya so shi yasa yake gwada irin wannan misali saboda masu hankali masu ilimi ahalu sunna su suke ganewa kamar misalin da aka kawo a baya da yace masaluhum kamasalin ladhi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun kaga wannan misali ba kowa bane zai iya gane shi dan Allah ce misalin su sune misalin mutanen da ko mutumin da ya je jeji kuma a cikin duhu a cikin dokar jeji gaba jeji baya jeji sai ya hura wuta sai yake ganin abin da yake gefensa na wannan wutar yayin da hasken wutan ya tafi zahaballahu bi nurihim sai Allah sai ya tafiyar da wannan hasken gaba ke daya wata tarakahum Allah sai ya bar su fi zulumatin a cikin duhu la yubsirun ba sa ganin gefen su ba ana ba sa ganin gefen wannan wutar ai mutum ne da ya kalmar shahada yake cikin mutane kamar ahlus sunna yake bayyanar da sunnarsa ashe shi munafiki ne rabi da rabi shi munafiki ne ya nuna muku shi ahlus sunna ne yana tare da ku idan ja akal munafiquna qalu nashhadu innaka ya nuna muku shi yayi imani amma in yaje wajen wadancan mutane yana tare da su kuma da shi ake zagin ku in yazo cikin ku kuma zai nuna ya ka muku labarin wadancan dan yaji ku me za ku ce to kaga wannan misali da Allah yake yi ba kowane mutum bane zai iya ganewa sai mai imani ubangiji shi yake faɗan wannan ba ni ne nace ba za ka gane ba amma duk mai imani ya gane misalin da munafiki ake ina fata an fahimta ina sai ubangiji sai ce daraba lakum masalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fi fa antum fihi sawa'un takhafunahum ka khifatikum anfusakum sai Allah ya ce ga wani misali Allah yana gwada muku akan kanku da kanku sai Allah ya ce halakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a shin yanzu shin ku da kanku za ku iya tarayya akan irin abin da kuka mallaka na bayi bawanka ne mallakarka ne kuma kai tarayya tare da shi motar da zaka hau shi zai hau gidanka da zaka kwana shi ma kai duk ku tarayya abin da zaka daura ya daura abin da zaka ci ya ci abin da zaka dan abin nan shi ma ya abin nan kai da duk da wannan kuma bawanka ne fi ma razaqnakum cikin abin da muka azata ku da shi in ji Allah sai Allah ce da ku da su ku zama sawa'un duk da kuke kuma har ma kuna jin tsoronsu kamar yadda kuke tsoron kanku da kanku zai yi haka yanzu Allah da ya halicce mu har Allah yana shakkan ya gaya mana Allah yana jin mu ne da Allah ba zai iya juya mu yadda ya so ba ko Allah ba zai iya ba in ya sha ayyu zuhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin ko wa ya'ti bi khalqin jadid ina fata an fahimta idan ubangiji ya so sai Allah ya tafiyar da ku ya zo da wasu halitta daban kuma wa ma zalika ala Allah bi azizin wannan ba abu bane mai wahala a wajen ubangiji ashe ubangiji yana kallon mu da duk abin da muke yi kenan sai ubangiji a wani misali daban sai ce daraba daraba Allahu minan sai ce daraba Allahu masalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisuna wa rajulan salaman lirajul sai Allah sai ce hal yastawiyani masala yace alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamu Allah sai ce ga wani misali da Allah zai gwada ku saurara ku ji daraballahu masalan rajulan Allah zai gwada muku misalin wani mutum guda daya fihi shuraka'u mutashakisuna akan wannan mutumin ma'ana bawa ne yana da iyayen gida su mutane guda uku ne kuma masu neman fansa shine mutashaki suna masu neman fansa basiru ne ya sai bawa da idi ke shi ma ya sai bawa da malam ancau na kan tudu sai suka sai bawa bawa mutum ɗaya amma bawa mutum nawa mutum uku suka haɗa kuɗi naira dubu ɗaɗɗaya suka sai bawa naira dubu uku ina fata kuna fahimta su kuma kowannensu shaki suna ne kowa mai neman fansa ne idan aka je gidan wancan wancan sai ya ce aikin da aka yi wancan nema ban yadda ba sai an mutu idan yaje gidan wancan ma yayi aiki wancan shi ma sai ce ban yadda ba aikin da kai wancan ni ma sai ka zo gidana sai ka mu yanzu wannan bawan jama'a yana da hutu idan yaje cin ya faskare yayi wankin mota ya yanke ciyawa ya wankin yara ya wankin kashin su ya wanke komai in yazo wannan gidan ma sai yayi shine shaki suna sai kuma sai Allah ce wa rajulan salaman lirajul ga kuma bawa na mutum guda daya wannan bawa ne amma fa shi na mutum ɗaya ne yanzu wannan bawa na mutum ɗaya shi kawai in yi shara da safe in yi goge-goge sai a ce jaka makaranta ka je ka yi karatu ka je ka dawo in yi sai zo sai ya zauna sai Allah ce yanzu da bawa mutum ukun can da bawa mutum ɗayan nan Allah ce hali ya tauya ni matsala cin wayannan mutum biyu za su yi daidai ga misali sai Allah ce in kun gane haka to alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah bal aktharuhum la ya'lamun sai dai yawa yawan mutane ba su san haka ba ashe bawan da yake haɗa wani da Allah yau ya je wajen wancan ya je yi bauta ya je wajen wancan ya kai hadaya ya je wajen wancan ya karbi umarni ya je can a ce mar kaza wannan shine mutashaki suna kira Kullum a cikin wahala yake ya rasa ina zai sa kansa in ka duba duk mutumin da yake da iyayen gidaje da yawa ai haka yake aiki wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan duk mai andadan ai haka yake rayuwa ai ba shi da sukuni ba shi da sakat kullum a cikin tsoro yake in ya bi ta wani layin ma in ka masa shit zai jura da gudu ya wuce saboda ya sa kansa a cikin tsoro amma mutumin da yake bin Allah shi kadai ya tsaya akan sunna shine wa rajulan salaman lirajul mutumin da yake bin Allah shi kadai yana tafiya sauri yake baya yin waiwaye wannan mutumin zaka hada shi da wancan mutumin da mutum uku suke tarayya a kansa to wannan bawa kenan mushiriki. da kuma bawa ahadu sunna idan Allah ya sa kun gane misalin da Allah yi sai Allah ce duka wannan misalin da aka kawo muku a gurguje wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa alalimun wancaninka misalai da muka gurguda su ma'ana muke gurguda su ga mutane inji Allah ma'ana wancaninka misalai kenan muke gurguda su ga mutane masu hankali wa ma ya'qiluha sai dai ba kowa ba kowa yake hankaltar su ba ya gane su ba in ji Allah illal alimun sai malamai masu karatu an gane ko sannan sai ya ce wa amsalu nadribu halin nas wa ma ya'qiluha illa alimun ina fata an fahimta ashe duk duk wani misali da Allah zai kawo idan mutum bai je makaranta ya zama ɗalibin ilimi ba ba lalle bane ya gane misalin wani ma sai ce zagin sa aka yi duk wani misalin da na kawo wani ma sai ce zagin sa ne ne kuma ban yi zagi ba ko kun ji na yi zagi ban yi zagi ba Allah ne ya kawo duk wannan misalan ya ce wannan gashi nan ga sa wannan ma kamar kalma ce kamar yaɗo ne kamar bishiyar guna shine nujtu sar min min fawqil ardi guna yanzu in ta yi yado a jeji gurin sha'awa kore shar kai ka ce gulli ne wanda bai san gulli bai je kama guna zai ɗauka mai gulli ne amma da man san gulli shi dan dowo ne haka guna kuma dunkulewa take yi amma da zaka je ka tumbike wannan tushen zuwa an jima sai ta yi mai sai ta yankune malaha hamin karari ba ta da matabbata a cikin ƙasa ko ta da matabbaci ne amma kalma ta la ilaha illallah fa ba kai saka tubbike ta ba in ma ka cire ta da tana nan ina fata an fahimta Shi shine tuuti ukulaha kullu hinin bi rabbi ha Allah ga sa da muna ganewa to fa amma amanu amma waɗanda suka yi imani da Allah Sufa ya alamuna sun san annahul alhaq wannan misali da Allah ya kawo gabaki daya da wanda muka faɗa da wanda ma bamu ambato su anan ba sun san annahul alhaq wannan misali gabaki daya gaskiya ne min rabbihim daga wajen ubangijinsu hmm. amma wa amma alladhina kafaru amma waɗanda suka wa Allah fa yaquluna zaka ji suna cewa maza arada Allah me Allah yake nufi ne haka bi hadha masala da wannan misali masala inna malamai suka ce tamyizi ne kamar yadda Allah ya ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana wa la yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minun wal yaqula alladhina fi qulubihim maradun wal kafiruna madha arada Allahu bihadha mathala yanzu duk kafiri yana mamaki ai da Allah ya ce ba mu sanya yan tsaron wuta ba face mala'iku ne goma sha tara abul ashadi me yace yace duk mutanen maka gabaki ɗaya ku je ku rike kwaya biyu ni zai rike guda goma sha bakwai a shiga aljanna da ƙarfi ko muhammadu yana so ko baya so ya ɗauka mutane ne haka irin mutanen duniya ɗaya ku an ce alaiha tis'ata ashara in sai ce shi zai rike sha bakwai da ƙarfi a je a shiga aljanna sai Allah ce ba mu sanya wannan misali ba face dan jarraba ne ga kafirai amma su waɗanda suka yi imani da Allah sun san abin da Allah yake nufi sun san abin da Allah yake nufi sun san ba mutane ake nufi ba sun san mala'iku ake nufi kuma ko da mala'ika ne ma ɗaya waye isa ya riƙe mala'ika guda ɗaya mala'ika ɗaya shehu su yuɗi ya ce zai iya take duniyan nan gaba ki ɗaya da tafin ƙafarsa kawai tafin ƙafarsa zai iya murrus kawai a duniyan nan kowa ya ji baya nan kawai ba zaba ne ya ɗaya ba kawai sai dai kawai ka farka kawai ka ji ka a can aina nake ka ce kana can to ballantana alaiha tis'ata ashara ne runduna ce guda goma sha tara runduna ce daban-daban har sha tara idan runduna ce sha tara kenan ashe dole a jarrabi marasa imani wanda ba shi da imani zai ɗauka cewa ɗaiɗaiku ake nufi ba ɗaiɗaiku ake nufi ba shine sai Allah ce mun kawo wannan misali ne illa fitnatan lil ladzina kafaru dan jarraba kawai ga waɗanda suka cewa Allah liyastaqina alladhina utul kitaba domin waɗanda aka ba su ilimin littafi su kuma su sakankance wai zadadal ladina amanu imana masu imani kuma su ƙara imani akan imaninsu wala kotu alladhina utul kitaba wal mu'minun an gane ko sai Allah sai ya ce yudillu bihi kasiran wa hadi bihi kasira sai yace ce kuma da yawa suna ɓata da wannan misali da muka kawo sannan wa hadi bihi kasira. da yawa kuma daga cikin mutane in ji ubangiji suna shiryuwa sun gane wannan misali daga wajen mu yake sune mu'minai kenan sai Allah ce wa ma bihi wa ma bihi ba kowa bane yake bata da wannan misali da muka kawo in ji Allah illa alfasiqin sai fasikan mutane Allah ka kare الذين ينقضون أهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ما سنتا daga cikin bin ma'ana bin Allah alladhina sune waɗannan da suke saba wa Allah ma'ana alladhina na ahadallahi su ne waɗanda suke warware alkawarin da suka yi wa Allah bayan an ƙulla alkawari da su alladhina ƙuduna su ne waɗanda suke warware ahadallahi alkawarin Allah an gane ku bayan sun warware wannan alkawarin dukkanin nan namu mun ɗauki alkawari a gaban ubangiji na cewa za mu bauta wa Allah shi kaɗai amma wasu sai suka warware min ba'adi mithaqihi bayan an ƙulla shi alkawarin an gane ku bayan wannan alkawari wa yaqda'una ma amara Allah bihi kuma suna yanke abin da Allah yayi umarni da shi shine an yusala shine a sadar da zumunci ma'ana sadar da zumunci wajibi ne waje uku a cikin alkur'ani Allah ya yi magana a sadar da zumunci a rinka sadar da zumunci ga 'yan uwa an gane ku a rinka wa 'yan uwa iyaye kannai yayu da makamantansu duk mutumin da yake da dangi malamai suka ce baya zuwa wajen su wannan mutumi mai saban Allah ne lalle ne ya gyara ya rinka kai musu ziyara yana kyautata musu zumunci wajibi ne shine manzon Allah a cikin can nasi yake cewa la as'alukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba ni ban tambaye ku komai ba face kawai zumunci ma'ana ah, menene face zumunci face soyayya da zumunci face soyayya da zumunci to soyayyar zumuncin ma yanzu yana nema ya gagara ga yan uwa sai wani da wani kana da dan uwanka sai ya kauce ka kauce ba zai zumunci da kai ba balantana inda yake wani gari balantana inda yake wata ƙasa musulunci ya baka umarni ka ni igari ka je ka gaishe shi wan babanka ne ɗanin babanka ne ɗan uwanka ne wanka ne ɗaninka ne inda hali ka je ka gaishe shi ina fata an fahimta to duka wannan umarni ne duk mai yanke zumunci malamai suka ce ɗan wuta ne kuma da faɗan Allah mai girma sura ta biyu suratul ra'adi Allah ce walladina yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi wa yaqda'una ma amara Allah bihi an yusala ulaika ah, wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud da sura ta uku ita ce suratul itali ko suratul muhammad Allah ce fa hal asaitum ko fa hal asitumu in tawallaitum an tufsidu fil ardi ko fil ardi wa tuqaddiu arhamakum ulaika alladhina a fa asammahum wa a'ma absarahum an gane ko to duka waɗannan yana nuna cewa ashe sadar da zumunci menene wajibi ne kenan ga dukkaninmu kowa ya kai wa ɗan uwansa ziyara idan ka in ka je kuma ai musu ihsani menene ihsani a je musu da ɗan tufafi a basu ɗan kuɗin kashewa a basu ɗan wani abu haka karka ka ji haka hannu rabbana kusa yi hannu haka ana so a je a ga yan uwa a ga dangi musamman irin wannan lokaci da ake ciki shine ubangiji sai ka cewa alladhina yanquduna ahadallahi lalle kaga waɗanda suke warware alƙawarin ma'ana alƙawarin da suka yi wa Allah min ba'di mithaqihi bayan sun dauki wannan alƙawarin bayan an kulla alƙawari tsakaninsu da Allah sannan kuma wa yaqda'una ma amara Allahu bihi suna yanke abin da Allah ya yi umarni da shi menene shi wannan an usa da shi ne a sadar da zumunci Allah ce irin waɗannan mutane bayan sun yanke zumunci wa yufsiduna fil ard har ma suna yin barna a bayan ƙasa suna yin asha suna yin ta'addanci suna yin dukkan wani abubuwa da shari'a ta hana bayan duk waɗannan suna zinace zinace da sauransu duk musulunci ya hana wannan ga shaye shaye ga su luwadi inda ake ta malamai suna ta wa'azi akai duk suna irin waɗannan abubuwa to duk musulunci sai ya ce wa yufsiduna fil ardi suna barna a bayan ƙasa shine bil ma'asi da saban Allah sai Allah ce ulaika kaga irin waɗannan mutane humul khasirun sune tababbu a lahira ubangiji Allah ka kare ma'ana hmm. furu na billahi. وكنتم أمواتا فأهيكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ashe yana nuna zumunci da ubangiji ya faɗa babban abu ne lalle mu ji kuma mu riƙe shi da kyau Allah ka ba mu ikon aikata shi masu yanke shi suna cikin hatsari kenan Allah ka sanya mu daga cikin masu sadar da zumunci sai ubangiji sai kai ce kaifa na billahi ya ku jama'a ta ƙaƙa kuke kafircewa ga Allah haka ma'ana ta yaya kuke kafircewa Allah wa kuntum amwatan ai wa ƙadu kuntum amwatan bayan haƙiƙa dacen kun kasance ku innan matattu ne ai ku innan asalin ku ruwan maniyi ne dacen ba a ma za a samar da ku ba fa ahyakum sai Allah sai ya rayar da ku ma'ana ai hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura ai qad ata alal insani haƙiƙa wani zamanin ya zo wa ɗan mutum an gane ku. wani zamanin ya zo ga ɗan mutum shi ɗan mutum karan kansa shi ne hinun minad dari wani yayi daga zamani lam yakun shay'an wanda lokacin da ɗan mutum shi bai kasance wani abu ba mazkura abin ambato lokacin ba a ma san za a yi ka ba ba a san za a halice ka ba shine anan Allah yake faɗa kaifa takfuruna billahi Ta kaka ya ku mutane kuke kafircewa Allah wa kuntum amwatan ay wa qad kuntum amwatan gashi ko haƙiƙa kun kasance matattu tun da can fa ahyaakum sai Allah ya raya ku a cikin cikin mahaifa Allah ya raya ku ya ajiye ku a cikin wani waje tabbatacce faja’allahu fi ƙararin makini ila ƙadarin ma'alumin sai Allah ce na ko na fa ni’imal qadiru Allah ce muka ajiye ku a wani waje matabbaci aka tsare ku ba iska ba ƙura ba hargowa a wannan wajen ba ihu ba ka komai kana zaune kamar zaman aljanna malamai suka ce zaman ciki zaman aljanna ne da shi da aljanna irin zaman su ɗaya ai kaga baka ce baka sha a can kawai girma kake yi har ka fito duniya da ka fito ne ka rinka ihu ka rinka ihu yaro idan aka haife shi lokacin da ya fito yana cewa wuya wuya wuya wuya wuya haka za ka ji mutum yana ba wa wa wa abin da yake faɗa kenan wani suka ce idan mace ce kuma lokacin da zan inya inya tana cewa tawili kini bibi tawili kini bibi haka take faɗa wace kaga duka wannan an zo gidan duniya kenan gidan wahala gidan jarraba za a ga ya aikin ka zai kasance ya za ka waye gani Allahu akbar ubangiji Allah ka samu cika da imani shine wa kuntum amwatan bayan da can kun kasance matattu fa ahyaakum kuma sai Allah ya raya ku a cikin mahaifa thumma yumitukum sannan nan gaba Allah zai matar da ku ya ku yan adam thumma yuhyikum sannan nan gaba Allah zai ƙara tada ku dan tashin alkiyama summa ilaihi turja'un sannan ku sani makomarku ku baki ɗaya zuwa ga Allah take ashe kowane mutum tun yana ɗan tayi haka aka fara shi kuma da haka zai ƙare ina fata an fahimta shine baitin da malam yayi innan in za ku itinawa tunawa yace tabbaqa alwara min dufatin thumma alaqim mudgatin hamlin radi fadi munsiban wa shaban kahalan thumma shaykhun thumma shaykhun kharifun mautun fai'i hmm. ثم بعث ثم أرض للحساب ودخول الواحد الدارين إي abin da ya faɗa kenan ya ce Allah ya halicci mutanen duniya ga baki ɗaya daga ruwan mani min nufatin kenan sannan daga gudan jini sannan daga gudan tsoka sannan aka haifi mutum gashi nan ya fito yana kuka ɗan mutum kenan an gane ko sannan aka shayar da mutum ana bashi mama sannan ya zama ɗan mutum ya zama ifilan ya zama ɗan ƙaramin yaro yana rarrafe wata ranka ganshi ya dan zama saurayi haka wata ranka shi ya zama shaban gwarzo yana kaiwa da kawa ya sa dan tirikota shi ma yana dan mummutsawa ko ina an gane ko yana dan tafiya can can can haka ya bar kasun ba ko ina haka yana gwarzo kenan ya kai irin shekara 30 da zuwa 40 haka gwarzo kenan ana nan ana nan bayan ya gama gwarzantaka wata ran kuma sai ya zama ya zama tsoho wata ran kuma sai ya dan diddige haka dan su malam malam haka sai dan diddige haka sai ya zama babban mutum ya rinjige ya zama dan babba haka magana kuma wata sai ta fara dan zama dai abin da ta zama Allah ya kare Allah Allah kare shine wa minkum man yuraddu ila ardhalil umuri Allah kare mu daga ardhalil umuri kiyar Allah ka samu cika da imani shikenan bayan mutum ya zama ya riddige sannan kuma sai mutuwa wala ce fa ka kiyaye wannan magana haka take bayan an mutu kuma thumma ba'athun sai tashin alqiyama za a yi busa kowa ya fito kowa sai ya fito idan kowa ya fito shikenan sai a je a yi hisabi a shiga ɗaya daga cikin gidan da jannan guda biyu imma aljanna imma wuta yace eh ka kiyaye wannan magana da kyau haka abun yake in ka bi diddigi za ka ga haka yake shine fasaran wannan aya thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un sai Allah sai ce wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم إذا مكسن الله برياكو جماعة هو الذي الله شيني والنندع خلق لكم ما في الأرض جميعا يهل التامك دك أبن ديكي باين أسر دوني الننقبا كي duk abin da yake bayan ƙasar nan Allah shi ya halitta mana kuma Allah ya halicci wannan abin ne dan dan adam ya yi amfani da su duk wani abu da ka gani dan kai aka yi shi huwal ladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an har abin da aka hana kashe shi idan kai dan adam zai maka amfani ya halatta ka kashe shi kai amfani da shi kamar su me rago <laughs> raku ana ci a yi akar makalla <laughs> kamar su ashe irin su hankaka misali irin su hankaka irin su shirwa irin su hawainiya irin su wani abu haka dai wanda ba a damu da cinsa ba irin su kwado misali kwado irin budiddige inna irin da damuna kawai sai cikin kwata ka jana ba ba ba kawai kai kuma zai maka amfani sai ke dan ga budiddigi ya zo maka ka san budiddigi duk mai cin budiddigi zai zama kato zai mai cin kwaɗo ba zai zama ƙato ba na wasa ba amma jikinsa zai kaushi sosai jikinsa zai kaushi kamar bayan kada amma shi in zai zama ƙato irin kamar shaka fashe haka a ban ce ku ce ba <laughs> to shi ne mujiddigi kenan to ko da irin wannan ya halatta mutum ya yi amfani da shi amma kamar rago kamar jaba ai dai halalle a cikin zaka iya ci jaba mai warin in kai yanke kan shi kenan warin ya tafi warin duk akan ne kawai sauran namun daji ne da shi kawai sai ga rago kan dama halal ne ne a yana cikin an'am ai samani ta azwajin min du'ani, duani sunaini yana cikin su ai shanaye dabbobi sune eh, raguna da awakai da sauransu wannan su halal ne ba wani magana a kansu. to har sauran abin da aka halatta ma'ana aka haramta irin su muciji innan in wani bukata ta kama yanzu kamar ana cewa kitsan maciji yana maganin ciwon baya idan ka samu wanda ya iya gyara shi yana da fa'iloji da yawa wasu abubuwa da kaza to idan wanda zai iya gyarawa ya iya gyarawa ya halatta aje a kashe shi amma ka tabbatar da cewa macijin ka kashe ba aljani ka kashe ba dan idan mutum yana saran kashe maciji ha korin ba tare da bincike ba wata zai iya yanke kan aljani in yanke kan aljani kuma za su tafi lahira tare eh Allah kiyaye domin shi aljani kana yanke shi yana kallon ka haka shi ma sai je sai cefe ka kawai sai ku fadi a wajen tare Allah ka kare ne sai ubangiji ce huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ard jami'an Allah shine sarki wannan da ya halitta muku duk abin da yake bayan ƙasar duniyar nan gabaki daya bayan ya halitta su gabaki daya thummastawa alal arshi sannan Allah ya daidaita akan gadan al'arshi ina fata an fahimta Allah ya daidaita akan gadan al'arshi da jikinsa iliminsa kuma yana ko'ina shi ubangiji ya daidaita akan gadon al'arshi kamar yadda ya fada a gurare guda takwas a cikin al'ur'ani Allah ya ce ya daidaita akan gadon al'arshi duk wanda ya musu da wannan ya ce ya aka yi haka to wannan mutumin ya kafurta domin Allah shi ya fada ina fata dai ana fahimta Allah ya fada a cikin sotul bakara inda muke karatun nan aya ta 29 sannan ya ce inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arsh sai ce yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hasithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin wannan aya ce a cikin suratul a'raf aya ta 54 daidai shi ma Allah ya ce ya daidaita akan gadan al-arshi sannan ya ƙara faɗa a cikin suratul yunus aya ta uku inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arsh yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi dhalikumullahu rabbukum fa'buduhu sai ce afala tadhakkarun ko afala tadhakkarun sannan sai ƙara faɗa a cikin suratul ra'd a cikin aya ta biyu ubangiji ce Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma stawa على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله يقرأ فلا أشكين سورة الفرقان آية تهم سند ترى يتي الذي خلق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام tummastawa alal arshi ta ce arrahman fas'al bihi khabira sai ƙara faɗa cikin sautu sajada aya ta hudu ya ce allahu alladhi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tummastawa alal arshi malakum min dunihi min waliyyin wala shafi' ta ce afala tatazakkarun yaba sai Allah ya ƙara faɗa dai a cikin sautu fussilat a cikin aya ta ɗaya. يجي ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وبنجي قالت يا أتين صوت الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يعلم ما يلج في الأرض وما يعرج منها وما, أه؟ وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون basir aya ta hudu kenan wannan guri guda takwas ubangiji ya faɗa ya daidaita da jikinsa akan gadan al'arshi al'arshi kuma babban gado ne kamar yadda kuka sani wanda ya yalwaci wasu a kursiyuhu samawati wal arda inji ubangiji kenan al'arshi ya yalwaci samman bakwai da kasan bakwai malamai suka ce al'arshi girmansa sa shine kamar ka je ka samu kwandala ka je ka jefa shi a cikin jeji kwandala an san kwandala ai irin silan da ake kashewa na da <clears throat> guda goma shine naira goma to kwandala ɗaya ita ce duniyan nan gaba ki da abin da yake cikin ta in ka je ka jefa wasu malaman suka ce saman bakwai da kasan bakwai da duniya shine kaman kwandala daya in ka je ka yadda shi a cikin jeji jejin ya san kayar da wani abu to haka girman al'arshi al'arshi sa ya kai inda ya kai yana da kai miliyan ɗaya da dubu ɗari shida kowane kai yana da baki miliyan ɗaya da dubu ɗari shida kowane baki yana da harshe miliyan ɗaya da dubu ɗari shida kowane baki yana tsarkake Allah kowane harce kowane harce yana tsarkake Allah da tasbihi kala-kala miliyan ɗaya miliyan ɗaya da dubu ɗari shida a kowace rana a kowane yini ina fata an fahimta kenan idan ɗan adam bai bauta wa Allah ba Allah ma bai damu da shi ba fisa sai Allah ce i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir ku je ku aikata duk abin da ku ga dama lalle shi Allah masani ne da duk abin da kuke aikatawa ashe Allah shine ya halicci samman bakwai da kasan bakwai shine bayan ya halicci duniya da abin da yake cikin duniya gabaki daya shi Allah mastawa alal arshi sannan sai daidaita akan gadan al arshi malamai suka ce an yaliqu bihi irin daidaiton da ya dace da shi an tambayi imamu malik kaifal istiwa'u daidaiton Allah yake daidaiton da Allah yayya yake sai imamu maliki sai ce al-istiwa'u ma'lumun wa kayfiyatuhu majahulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atu ai aka ce daidaito ai sanannen abu ne ai ne ya daidaita irin zaman magidanta inna amma na Allah ya yake Allahu a'lamu ina fata an fahimta yaya Allah ya daidaita Allahu a'lamu ta wani gefe Allah yake Allahu a'lamu ya aka yi Allahu a'lamu amma yin imani da Allah ya daidaita in wajibi ne tambaya a kansa kuma bidi'a ne sai ce akhriju hadhal mubtadi'i anni da haka ku yan agaji ku fitar da wannan ɗan bid'an daga waje na inji Imam Malik nan da nan sai aka fitar da shi aka tunkuda ƙeyarsa zuwa waje ashe kenan dukkan wajibi ne mu imani cewa Allah ya daidaita akan al'arshi da jikinsa al'arshi in ji malamai yana can gaba da sama ta bakwai sai ka yanke hijabi saba'in hijabi saba'in sai ka wuce sijiratul muntaha sannan al'arshin Allah yake can sama can can can can sama bayan ka wuce birane guda hudu birnin malakutu da birnin izzati da birnin kibriyai da birnin jabaruti wannan birane sai ka wuce su gabaki daya ka je ka samu inda al'arshi yake domin lokacin da Allah ya aiko manzan Allah ya je ya yi Isra'i da Mi'iraji, bayan ya je ya yi Isra'i daga maka zuwa Udus, sun yi sallan nafila da sauran annabawa gaba ɗaya, daga nan sai aka ce ya yi Mi'iraji, sai mala'ika rafrafu ya zo, da mala'ika rafrafu ya zo, sai aka ce bismillah su tafi, bayan sun tafi da suka je can sama ta bakwai, gindin sidratul muntaha a nan sai Jibrilu sai ce nima a nan zan tsaya, ta ce wa ma na illa lahu maqamun ma'alumun. babu ɗaya daga cikin muface yana da waje wajen tsayuwa abin sani ta ce ni ma a nan Allah ya umarce ni na tsaya kada na wuce nan wajen har sai har manzon Allah sai yake ce masa haka za ya tarkul khalilu khalilan haka ne aboki kuma zai bar abokinsa anan zaka bar ni ya kai baladi na jibrilu ce ai ni ma a nan aka umarce ni na tsaya idan na wuce nan wajen konewa zan yi suna cin wannan kawai sai ga mala'ika rafrafu ya zo da mala'ika rafrafu ya zo daga ina ya zo daga saba mala'ika rabrahu da ya zo daga sama ya zo shi ma manzan Allah da zai tafi wajen Allah ina ya tafi sama ya hau kuma ta kudus aka buɗe masa tun daga sama ta ɗaya har ta bakwai ina fata dai ku rinka fahimta bayan ya ji sama ta bakwai sannan mala'ika rabrahu ya zo kushin ne shi mala'ika ya ce manzan Allah ya rasulullah hau kai na ka zauna manzan Allah sai ya hauko shi yana ɗan jujjuya sallallahu alaihi wa manzan Allah kawai sai ɗan dafa hannunsa sai su kawai sai ya wuce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har sidratul muntaha bayan an je sidratul muntaha shikenan anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gana da ubangiji ya karbo sallah da sauran ibadu duka gabaki ɗaya da ake yi ina fata an fahimta to anan duka sai malamai suka yi dogon bayani a wannan waje <laughs> malamai suka yi dogon bayani a wannan waje to a takaice dai ubangiji sai ce sun mastawa alal arshi sannan sai Allah ya daidaita akan gadan al'arshi an gane ku ah, sun mastawa ila sama'i sannan sai Allah ya daidaita akan ah, ma'ana zuwa ga samaniya shine akan al'arshi fasawa hunna sannan sai Allah sai ya daidaita samaniyan gabaki daya samman nan gabaki daya sab'a samawa har rufi guda bakwai wata kan wata wata kan wata wa huwa bi kulli shay'in alim a takaice dai Allah shi masani ne ga dukkan komai mujmalan wa mufassalan jumillar su gabaki daya da kuma arrabe Allah ya san adadin mutanen da suke ciki wane kenan wane kenan su wane da su wane kenan a waje kaza da waje kaza an gane ko to a gurguje sai mu dan dakata a wannan gaba saboda yanayin lokaci alhamdulillah ala zalik sauran bayani ko assalamu alaikum ya du'a Allah jama'a sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم انصرنا في الدارين يا أرحم الراحمين جماعة كمري da muka saba mu malan addu'a Allah ka ji kamalan da rahama Allah ka ji kan dukan iyayenmu mu kuma Allah sa mu cika da imani bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد jama'a makanta idan ja kafa ɗaya kamar yadda muka saba dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana Allah ka mu sanin bukatunmu Allah ka biya mana dan rahamarka yadda muke taruwa a wannan farfajiya Allah ka tara mu a gidan aljanna ne firdausi ya ubangiji ka biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi da mu da masu roƙon mu addu'a gabaki daya bismillahir rahmanir rahim idza nasrullahi wal ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين